عليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل التقوى لباس الصالحين والصلاة والسلام على خير البرية والمرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين babu wudu istibiyani ba mai bayani akan kabri ne wanda ya kasance dan tsintuwa ne wanda ke ba a san mahaihin shi ba fa amma hum manzon Allah ya musu sahu sahu wasa lillahi suka yi sahu ga wannan yaro din eh, suka yi sahu ga wannan kabri din da suka yi sahu ga wannan kabri din hukultu nace ya aba amrin wato in ji shi wannan Sulaiman Ashebani a in ji Sulaiman Ashebani yace ya aba amrin ya kai uban amru wato shi na nufin kenan a wannan asha'abi man haddasa ka waye ga maka wannan labari fa qala ce ibnu abbas abdullahi ibn abbas watan kenan kaga an yara kanana suna halarta jana'izoji kenan tunda wannan jana'iza an tada da Abdullahi ibn Abbas kenan hadathna Ali ibn Abdullah qala hadathna Sufyan huwa ibn Uyayna qala hadathni Sabanun Sulaimin an a'a an ada ibn Yasar an abi sa'id al-khudri an annabi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala ya ce al-gullu yawm al-jum'ati wan kara na jum'a wajibun wajibina ala kulli muhtalimin ga dukkan mai muhalki to maluma sun yi jama'i akan cewa watan duk wanda ya kasance a ayyuka na ibada ba su waje ba sai ga wanda balaga lokacin da balaga sannan farloli za su waje ba gare shi sannan hududu na na, na shari'a za su hawa ne amma duk wanda bai balaga ba ba abin da ke waje ba gare shi na na, ayyukan da ya kasance wajibai na duk ayyuka na takalifi ba su waje ba gare shi don haka ce wajibun ala kulli muhtalimin watan shi wankan juma'a wajibun wajibina ala kulli ga dukkanin muhtalimin wanda ya kasance baligi na shine ce wa mata yajibu alaihim alghullu wani lokaci na wanka ke wajaba ga yan yara kankana ashe kenan yaro wanka bai wajaba gare sai lokacin da ya balaga to wannan cewa al-ghusl yawm al-jum'ati wanka ranar juma'a wajibin wajibi na ala kulli muhtalamin ga dukkanin wanda abaligi to wannan wajibin na wujuba sunani wajibi ne sunna ba wajibi wanda kasance na farilla ba wajibi sunna ake nufi da wannan saboda mai mazo Allah na cewa man tawadda a yawmal jum'ati fa biha ba ni'mat man tawadda a duk wanda ya aula ranar juma'a fa biha watan da sunna yayi riko fa ni'mat sunnatu madal sunna al-wudu kenan don haka ashe kenan kaga wankan ba wajibi bane wajibi na amma wajen shine sunna حدثنا علي بن عبد الله قال أخبرنا سفيان عن أمر أخبرنا سفيان هو الثوري عن أمر دقا واتا أمر دينار قال أخبرت أخبرني قريب قريب يا جاء من أن ابن عباس يا جو دقا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الله شدد سوء قال عبد الله بن عباس يتشي بنتنا فأنا عند حالتي قم قبونا قم واتا ميمونة ميمونة layatan wani dare fanama nabi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya kwanta ya bacci ma kana fi ba'al layl lokacin da ah, ma kan lokacin da kasance fi ba allal layin lokacin ga wani sashe na dare kama rasulullah sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah tashi falka fatawa ba a yi min shannin mu'allakin ga wata sulka da kasance tana sarkahe wadu'an alwala hafifan mai sauki yu hafifuhu amrun amrun watan amrun dinarin shina karamta wannan alwala wai kalluhu shina karamta hajjidan kwarai sun masa annan kama yusalli manzo Allah tsaye shina sallah fa qumtu nimmi miƙe fa tawadda'tu ni alwala na hawan daidai mai ma tawadda'a irin alwala da manzon Allah yi babu du istibyani ba mai bayani akan alwala ta yara shi yaro in zai alwala kenan shine alwala irin alwalan manya don haka ce ni tashi ni alwala na hawa mai mata wadda daidai alwalan manzo sallallahu alaihi wasallama sun masa annaji ita ni zo fa qumtu ni tsaya an ya sarihi hagu ne fa hawala ni ya jirkitar da ni fa ja'ala ni mai shi ni an ya ni hida magare shi sun masa annan sallama manzo Allah alaihi ma sha Allahu abinda Allah so ya sallata na turfili sun aja sannan manzo Allah ya kwanta fana mai bacci hatta na fa haye hansari fa atahul munadi sai mai kira ya zo mishi mai kiran sallah ya zo shi ya na shina gaya mishi bi salati lokacin sallah yayi fa qama ma'ahu ila salati manzo Allah ta hita da ainihin shi wanda zo ga mai lokacin sallah yayi ila salati zuwa masallaci wurin sallah fa sallama manzo Allah ya salla wallam ya tawadda bai mai da alwala sai ba akan wannan bacci da yi kunna mun ka ce li amrin wato in ji shi sufyanu sufyanu yana ce muka ce li amrin ga amrul dinarin inda na san haƙiƙa su mutane haƙiƙa su mutane ya kulun suna cewa inna nabiya haƙiƙa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama tanamu ainihu idanu ne ke bacci wala namu qalbuhu zuciya kai ba ta kwana yace gashi ka ce ya kwanta hayi hansari sai sun ce to kuma gashi muna ji wasu mutane na cewa manzon Allah fa idanun shi ke bacci amma ha zuciya shi ba ta bacci qala amrun sai amru dinarin yace musu su fayanu yace sami tunaji ubayd ibn umairin ubaidu dan umairu ya kula shina cewa inna ruqyal anbiya wahayun haqiqa mahulkin annabawa wahyi na daga Allah duk abinda annabawa su haka ne cikin mahulkin su to wahyi na daga Allah don haka ashe kenan suka tayar su ba su bacci dan zuciya in tana bacci ba ta sanin abinda za a aiko mata sun masa annan qara'a ya karanci ya karanta wa sannan ainihin hulkin Ibrahim alaihi salamu watan sun masa annan qara'a ya karanta inni ara fil manami anni azbahuka inni ara inji ibrahim ya ce ma isma'ilu inni ara haqiqani watan na mafarki na inni ara na ga fil manami cikin mafarki anni azbahuka an bani umurni in yanke ko kuma watan na yanka kana hadaya da kai to shikenan lokacin da yayi wannan mafarkin sai tashi da isma'ilu ya tafi shi can wajen ayon gamina domin shi yake shi na mai nadin lokacin da ka sai da yankewa sai an ka to mishi da rago gofa da nan bi zufin azimin Allah ce muka fanshe shi da rago wanda ya kasance wata raguna ashe nan ka ga mafarkin annabawa hayin wahayina ashe kenan dai hayi waje dai annabawa watan idanunsu ke bacci suka tausu ba su kwana don haka sai shi amru dinari ya fassara wacce magana da wani ce ya jiyo an ce lalle haƙiƙa ta manzon Allah ta namu ainihu wala ta namu qalbuhu ya tabbata mai haka nan da ayi alqur'ani حدثنا إسماعيل هو ابن أبي أويس قال حدثني مالك هو إمام الهجرة an isa ibn abdullahi ibn abi talha an anas ibn malik anna jaddatahu haqiqa ka tay malaika wa tan kakan wannan kenan isa ibn abdullahi ibn abi talha malaikatu ita ce ummu sulaimin <clears throat> anna jaddatahu haqiqa ka tai malaikata malaikata da a rasulullahi ta kira manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amin sana arhu akan wani abinci wanda sai ta kira manzo Allah ta taya mishi fa akala minhu manzo Allah zai ci wannan abincin fa qala ce qumu ku tashi fali usalli bikum ku tashi in yi muku sallah domin ta ce tana son shi mata sallah cikin gidanta sai manzo Allah ce mata ina kika son yi miki sallah ta nuna mai wuri sai ce qumu ku tashi fali usalli bikum domin in yi muku sallah fa qumtu in ji shi watan Anas yace hukumtu ni miƙe la hatirin ga wata tabar malana lana tamu kadiz wadda ta yabaki min dole saboda tsawon malu bisa watan zaman da aka yi akanta fanda da hatuhu ne mata yi hibi ma'in da ruwa faƙama rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya tsaya wal yatimu da wani da wani marayi mai tare da ni kenan cewa wal yatimu mai wato wasu kufi sirani kenan ta inda ce wasu him ashe kenan yan yara suna sahu sahu watan ba wai ana nufin yan yara su yi sahu daban na sallah ba a'a suna sahu cikin suna sahu cikin manyan sahun sallah ashe kenan yaro bai zama sahu shi kadai ko kuma a ce ai sahu ne yaro su kadai da baya a'a idan yaro shigo cikin manya za a sa shi sahu tare da su inda ba irin sahu gaba ba ko mai bi mishi saboda an ce sahu na gaba da mai bi mai a sanya manyan manyan maluma da kasance watan ma'abuta hankula na sannan kuma abuta sani na suke suke zama cikin sahu na gaba ashe kenan yaro ana sahu tare ana ana mai sahu tare da manya ba a ce sahu manya daban ba sahun yare daban a nan kuma wanda ya salla bayan sahu da shi da yaro ya salla tare da sahu to shi na ce walatimu ma'i da wani yaro kankane maraye tare da ni wala ajuzu wata ita kuma wannan wannan mulaika min wara ina tana baya gare mu fa salla na raka'a ne mazo Allah ya mana sallah raka'a ne raka'a biyu wata shi na cin yace wasufufihim حدثنا عبد الله بن ملما القانبي عن مالك هو إمام دار الهجرة عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن أتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ياتي أقبلت راكبا وتراته ناهزكنت راكبا إنا مهي على همار أكن ونجاكي أما أتاني نمكين جاكا wa ana yawma idhin wannan lokacin ni kanna hasul ihtilama na kusan balaga ya kusan shekara goma shi kamni wannan lokacin wa rasulullahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yusalli bin nas minan shina mutane sallah can mina ila gayar jidalin amma kuma babu katanga bai sa da katanga ba inda ka sallah ga hili ne ba komai gaba gare shi kuma ratu bayyana dai ba da saffi in ji shi Abdullahi ibn Abbas yace na gitta bayyana dai ba da saffi gaba ga sashe ne wani safu fanzantu ni sabko wa arsaltu atana ni saki jaka ta ta tana kiwo wada hadu ni shiga ta saffe cikin safu wallam yumti zalika alayya ahadun ba wanda ya musanya min akan haka da na aikata watan kenan babu du isbiyani ba mai bayani akan watan alwala yan yara wasu fofihin da kuma safun da suka yi tare da manya da safun da suka yi tare da manya حدثنا أبو اليمان هو حكم نافع قال أخبرنا شعيب هو ابن أبي حمزة عن الزهري دق الزهري قال أخبرني أوتون الزبيري anna aisha haqiqa aisha qalat ta ce a ataman nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah ya jinkirin sallah wa qala ayyashu ayyashu yace haddathana abdul a'la abdul a'la ya gaya mini qala ce haddathana ma'amarun ma'amarun rashidin alimani ya gaya mini an zuhuri daga zuhuri an urwa daga urwa an aisha daga aisha radiyallahu anha qalat ta ce a atama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fil isha'i manzo Allah ya jinkirin sallar isha'i hatta na umaru sai da Umar zo kira shi yace mishi kannaman nisa'u wasbiyanu haqiqa watan kannaman nisa'u mata sun yi bacci wanda ahla cikin masallaci wasbiyanu da yan yare kankana suka zo sallah su ma cikin masallaci watan babu huduri sibiyani wa mata yajib alaihim babu huduri sibiyani wa mata yajib alaihim al-gullu wa duhuru wa hudurihim al-jama'ata da halarta su sallah ta jama'a watan shine ainihin sai Abdullahi sai Umar bin Hadabi radiyallahu anhu yace an naman nisa'u mata sun yi bacci wasu bayan da an yi kankana fa haraja rasulullahi sallallahu alaihi sallama sai manzo Allah ya tofa kala ce innahu laysa ahadun min ahli al-ardi yusalli hadhihi sa'ata hadhihi salatu ko innahu haqiqa abinda a sha'ani laysa ahadun ba wani mutum min ahli al-ardi wanda a cikin mutanen ƙasa yusalli hadhihi salata wanda ke wannan sallah gairakun in ba ku ko kuma ku in ba ku ba gairakun banda ku ko kuma ku banda ku an karanta alal istina'i ko kuma ta an karanta alal badali in an ka ce rukum alal badali in an ka ce rukum alal istina'i walam yakun ahadun yawma idhin yusalli ghayr ahli المدينة walam yakun ahadun ba wani mutum yawma idhin wannan lokacin yusalli wanda ke sallah ghayr ahli madina ba mutanen madina ba haddathna amruna aliyin qala haddathna yahya huwa ibn Sa'idan al-qatanu qala haddathna sufyanu هو الثوري قال حدثني عبد آه قال حدثني عبد الرحمن بن عابس سمعت يشي ناجي ابن عباس رضي الله عنهما قال له رجل وني متن يا ما عبد الله بن عباس shahidta al jama'a ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama shin ko ka halarci idi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa qala ce na'am na halarci idi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama walau la makani minhu ba don kusanta ta gare shi ba ma shahidtuhu da ban halarci tare da shi ba ya animi sigarhi saboda kamshin shekaru ne lokacin nan bai shekara goma ba hmm. shahidta ko shahidta qala rajulun shahidta al-huruja ashahidta al-huruja na an ka sha hamsa istifhamin ashahidta al-huruja shahidta huruja kuskure an ka sa قال له رجل شهدت الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم ولولا مكاني منه ما شهدته ولولا مكاني منه ba don kusanta ta ga manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallam ma shahidtuhu da ban halarci ta tare da shi ba ya ane min sigarhi saboda karamcin shekarun shi yace atal alam manzo Allah ya zo ga wata tuta Allah ce inda dari kasirin salti wadda wadda aku ga gidan wannan kasirin salti masa sa'annan hadaba manzo Allah yi hudu ba masa sa'annan atan sa'a ya zo inda mata fa wa azahunna ya musu azu wa zakkarahunna ya tunatar da su da ayyaman lahi wa amarahunna ya kore su an yi tasaddaka na su yi sadaka fa alatin mar'atu sai mace ta shiga tahwibi bi ha tana miƙa hannunta ila ha zuwa ga zobenta turki fi sori bilalin tana jeho tana ɗaya zobe daga hannunta sai ta jefa cikin tuhun da bilal da shi hida hakan ga ana jefa sadaka a cikin su ko kuma tan tahwibi bi ha ila halqiha tahwibi bi ha tana miƙa hannunta ila ha. zuwa ga wuyanta domin ta cire yan kunnanta in ta cire yan kunnan sai ta jefa cikin zan da bilal radiyallahu anhu ya bude wanda aka jefa sadaka a cikin shi saboda ba an sadaka ga hannun mace kaga da aka shigo cikin mata manzo Allah na hudu daga manzo Allah sai bilal shi kun bilal saboda shi ka shi ka amsa sadaka din amma shi ma zan shi bude hakan ga ba hannu da hannu shike amsa ba sannan shi kuma Abdullahi ibn Abbas saboda shi ne karamin yaro don haka shigo cikin matasa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba don karancin shekaru ne ba da bai shigo ba shi ma kaga shi kenan shiga ta bilal ta ce amma shi shiga ta Abdullahi ibn Abbas wannan shiga ce ta ba ta saboda tana ta tana da karamin shekaru lokacin nan bai kai haddin da ya kasance a haddi ke waje ba akan shi ba hududu shay'i lokacin nan ba su haushi ba sai mi sun masa annan a tahuwa wa bilalun albaita ko sun masa annan a tahuwa manzon Allah ya dawo huwa shi wa bilalun da bilal albaita suka dawo gida ba an yi sallah sanin da bilal da da bilal da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka dawo gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu hurujin nisa ila masajid bil layl wal galati hmm? an ce akwai hadari ga a tsaya nan ya yi ko? ne kun kace alhamdulillah wa salatu wa salam ala adiba usulul dini shahi na shahi saboda misbahu rayu har yanzu ba a bugu sauran abin da rage sai dai insha Allah zuwa rana ta za a bugu shahin no na sha biyu ko wajo bi kidan hita ala adiba shahi na sha a abin nan a abai kawo ba wujubu kidami a taba ko to bismillah wujubu kidamihi ta'ala wa baqa'ihi wujubu wajin kidamihi rashin farko ne ta'ala da haka wa baqa'ihi da rashin karshen sa sun makala shehu ta gamma da hullahu bi rahmatihi sannan malam yace ta gamma da hullahu bi rahmatihi qadimun Allah marashin farko na shine ce la awala lahu me yake fasara qadimun la awala lahu ashe qadimun la awala lahu baqin Allah baqin ne marashin karshe na shine ce la ahira lahu bai da karshe sha bayani al qadimu huwa al mawjudu al qadimu wanda ake ce muqaddimi huwa al mawjudu shine samamme allazi la ibtida ali wujudi wanda kasance ba farko ga samuwarsa huwa ta'ala qadimun Allah haqiqa marashin farko na bila ibtida'in qadimun na bila ibtida'in da dawwamme na bila intiha'in wanda kasance bai da karshe wa qala sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa Allahumma antal me kuka ce ayi addu'a ayi ayi addu'a sallu ala nabi sallallahu alaihi wa sallam Allahumma salli ala muhammad